من الشيطان اللجيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل لكل بداية نهاية كما كتب لكل نفس عجلا وأجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا والصلاة والسلام على من جاء بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا سيدنا ونبينا وشفيئنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to yan uwa ga mu a yawmul wada'i ranar bankwana da farin ciki a cikinta kuma da takaici farin cikin shine Allah ya mana tsawon kwanan da yadda muka ga ɗaya ga watan Ramadan yau ga mu a talatin ga watan Ramadan takaicin shine duk alkarin Ramadan ɗin nan to fa an gama ban kwana daga yau din nan Allah subhanahu wata'ala ya ce idan baka san shi ba wa huwa allazi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yazakkara aw arada shukura shine wanda ya sanya dare da yini suke canjin juna dare ya zo yini ya tafi yini ya zo dare ya tafi tunda ka kawai gari ka bude ido a bayan kasa baka ga wani hali na uku ba ko dai kana dare ko kana yini to tafiyarsa akwai ayoyi masu yawa su samar da abin da babu abin da ake da shi su zo da ƙarshensa abin da babu su kawo shi kai ma ita ta kawo ka ita za ta tafiyar da kai akwai jarrusa masu yawa amma anan sai Allah ce liman arada ayyan zakara duk wanda yake so ya dauki izina to duniya makaranta ce au arada shukura wa arada shukura wanda yake son gode ma Allah shi ma dai ba shi da abin da zai yi amfani ya gode masa Allah ko dai cikin daransa ne ko cikin yinin sa zai gode ma Allah to kaga yau da goban kenan zara ba ta kyala dami ɗaya sai ta ƙare shi ƙaf. yanzu ramadan yau ake goba sai labari to abin da za mu fara tsokaci a kansa shi ne, duk abin da ka san baka yi ba a ramadan to abin da ya rage maka tsakaninka da ramadan yan awanni ne in har kana da hali to ka yi kokari ka shigar da shi in kuma kai mai sallillinka ayyuka ne to abin da ya rage maka da ayyukanka in dai a ramadan ne alkhairin da a ramadan yake zuwa da shi ne to yan awanni suka rage maka saboda haka da wanda ya san ana bin sa bashi da wanda kuma yake so yana da damar da zai linkawa dan gobe ko yana so ko yayi bata kai ta yau ba dan gobe wata wani ce ba ta wake ba an fita daga ramadan kuma wannan garanti ne yau ba mu da wata shakka ai to shi yasa ya ayu ladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat ligat kowace rai ta duba ta ga game ta gabatar saboda gobe lahirarta sai umar yakan ce hasibu an fusa kun kabla an tu hasabu kuma kanku hisabi tun kafin ranar da za a zo a yi muku wazinu a amalakum kabla an tuzanu ku auna wa kanku ayyukanku da kanku tun kafin a auna muku na sha faɗa lasar albasari yake cewa wanda suka fi kowa samun sauƙin hisabi a filin alkiyama su ne wanda suke wa kansu hisabi daga duniya e dama su ne za a duba maka a can to ka duba ka gyara kuma daɗin dubawa a nan shine inda gyara za ka gyara inda tuba za ka tuba inda watsarwa za ka watsar amma an kai yadda sai a lahira e za a duba maka amma fa ko za a baka a haka ko mai kyau ko mara kyau ba zancen gyara in an je lahira saboda haka ka yi ɗauko kawai daga ɗaya ga wata zuwa yau talatin ga wata yi wa kanka hisabi abinda na sha tuna mana do Allah dattijan nan ko dattijuwan nan ko marayin nan ko miskinan nan na unguwarku da kake fitowa kuke gaisawa tsawon shekara sisin kwabo bai hada ka da su ba a matsayinka na mai zuwa kwanar singa kuma ka dawo lafiya za a fita a dawo lafiya duk kuna gaisawa tambayi kanka yi wa kanka hisabi da Allah alkhairin ramadana ya kai musu a cikin wayannan kwanakin tuno kawai da na faɗa duk kasan na garinku da ƙauye duk na unguwa duk ka sani da Allah alkhairai ya kai musu wanda ka fi ƙarfin kai musu ko ko shikenan za a yi ban kwana da ramadan shikenan baka samu lada a jikinsu ba kuma gashi mun sha faɗa masa'ib qaumin inda qaumin fawaidu musibar da ta samu wasu to a wajen wasu fa'ida ce ma'ana talaucin da wani yake ciki wani kuma sai ya fa'idanci talaucin sai sai aljanna da jikin ta hanyarsa daga sai magabata akwai wanda in ya baka ka karba kuma sai ya gode maka aka ce kai da kai da kyauta kai da godiya yace to ai da ba dan Allah ya sanya masa bukatar ya karba ba din ba ina zan samu lada to kai kuma ga duk mabukatan kuma Allah ya baka damar da zaka samu ladan a jikin su amma alkhairin ramadana ma bai kai musu ba daya ga wata yau 30 ga wata to da na fada in ka tuno in ka koma gida karka yadda a sha ruwa dan kada bari rana ta fada an fita daga Ramadan inda wanda na tuna maka baka yi masa ba wallahi in ka koma kanka zaka yi wa kamar yadda na sha gaya ma babban darasi shine akwai wanda sun yi ma wannan ramadanan da muke ciki shirin da mu ba mu masa ba amma Allah bai shigo da su ba ba san ba za su shigo ba akwai wanda an shigo da su matsalar ramadan hatta bayan sallah sun gama a ce ban san ba ko rabin ramadan din ba za su yi ba wasu da kai aka kai su wasu kaji kaje jana'izar su wasu duniya ta gaya ma mutuwarsu to ni da kai mun ga talatin baɗi sai mai tsawon kwana saboda ka gaga yau din nan ita za ka yi wa kyakkyawar cikawa duk abin da baka yi ba ko kuma duk abin da kake so ka ka ƙara yan awannin nan ka yi ƙoƙari ka linka a cikinsu wannan kenan akwai adab na wato idi da gaske akwai su zakatul fitr wanda in ka fitar kafin ka taho ka sa a fitar to kadda ka yarda gobe a tafi idi baka bayar ba annabi ya wajabta ta alal hurri wal abdi rijalan wa nisaa akan ɗa da bawa mazaje da mata yaro da babba za a ba da kowa a kansa arba'atu amdadu mudinnadi guda hudu ana fitar da ita ne tsaka tsakiyar abincin gari a inda kake a unguwarku ko a ƙauyenku ko a garinku shinkafa aka fi ci to shinkafa ce tsaka tsakiya masara aka fi ci abin da dai aka fi ci abin nan da shi ake fitarwa amma fa kwaya domin akwai wani izgilanci sai mutum ya tambaye kan shi abin nan da kai da taliya to ya za a auna ta ana can mudu na nabi ka zo ka ce a mutane fiddakai da taliya wani yamin wannan tambayar na ji haushi ce zan Allah tun da ka raso a gidan ku a baban ka ya haka kai za ka zo ka tambayan da ka tsaba ake bayarwa hikimar ba da ita annabi ya ce za ta yi wa mutum labalin ɗin kurakuransa da ya samu a cikin azumi wanda ya ba da ita kafin a tafi idi malala ya ce ita ce za ta yi masa wannan amma in ka bari sai an da daga idi ya ce fahiya sadakatun minas sadaqati wata dai sadaka kai daga cikin sadakoki amma ba zakatul fitri ba zakatul fitri ba a tafiya idi ba a bada ita ba shine kuran lokacin wato bada ita tafiya idi yana da ladubbansa shi ma bayan Allah ya hore ma sabon kaya kasa in baka da sabo kasa mafi kyan tufafinka to zaka tafi kana ta kabiri kana ta hamidi har ka je idi in aka je idi ba a nafila kana zuwa kana kabarar nafila daga babban jahili ya zo kawai za a kalle ka ko an gaya maka ko ba a gaya maka ba in an je kawai zama ake wannan kabarbarin ake ci gaba da yi har liman ya zo a yi sallu a yi biyu sai dai malamai sun ce duk sallar da ake mata hudu ba to ita hudu ba yankin sallar ce ita ce cikamakin sallar a za'ar a hudu kake yi da aka ce juma'a raka a biyu sai ake hada ta da hudu ba to idan aka yi sallah akwai bukatar ka saurari hudu ba in ka tashi ka tafi in wanda ya tashi ya tafi to wa aka ce aiwa hudu ba kai wa ya sauke ma da ka tashi ka tafi dama kana da wani uzurin da ya wuce ka zo wajen ibada din kana da wani uzurin da ka ya wuce ka ba da awa ɗaya daga sallar da har dubar awa ɗaya in ta yi tsayi amma duk ba za ka iya bayarwa ba to kuma ba wannan bane abin takaici in ana hudu ba kyakkyawan motsi ba a so kai dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man massal hasa faqad laga duk wanda ya wasa da tsakuwa ba fa yima wani magana ba ko ya taba wani yayi wasa da tsakuwa ana hudu ba yayi ya yayi barin dan hudu ba yanzu ko mu da ma musamman a filin iri. ai wasu sai suna bara suna lullube kansu wai shi daga ya hango ka ya dade ba ku gaisa ba kawai sai taho ka kyale shi kawo lakanta shi tunda bai san hikima ba to mu kiyaye ba a magana in ana hudu ba kar wani zai dafa kai ce maka matsa ko yi kaza sai maka bari to da ya maka bari gara ka rabu da shi gara in ma daga baya ka neme shi ko ka masa waya ka bashi hakuri ana hudu ba ya doso kawai ku gaisa to zaka babu wannan in ana hudu ba ka ji dai man masal hasa faqad laga kowa ta mutum yayi da tsako aka ce yayi lagau bari wani ku gaisa ana hudu ba kun dauki hankalin mutane ka barin taka juma'a abin da gashi nan laifi kan laifi so mu kiyaye da wannan kwarai da gaske a ƙarshe darussan ramadana kafin mu ci gaba shine duk abin da ka san ka koya karka yadda ka yi watsi da shi duk abin da ka san ka bari karka yadda ka koma masa ya zama kun yi ban kwana da shi kusantar kabari kake wani yasa zan rufe mana da haduwar fudaili da muka sani da abokinsa fudaili bin iyal ne suka hadu da abokinsa sai ce masa kam atat alaika wai yanzu ko ka nawa sai ce 60 sana a yanzu shekara ta 60 kasan kuma wanda zai faɗi 60 da izza zai faɗa an sha miya kenan ai sai kalli ya ce 60 sana tasiru ila rabbika shekara 60 kana tafiya tare da ubangijinka ya ce kai ka kusa tare da shi sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ma'ana tashin hankali kenan ya tare da Allah baya san koma lahira to amma kuma ya gudu bai tsira ba abin da ya gaya masa shi ma shi ya maimaita ya ce ka kusa tarar da shi ya ce muna Allah ne kuma wa ina ilaihi raji'un zuwa ga Allah za mu koma ai shi har dalili ma ya kafa a kansa ya ce to alasa ka san abin da ka faɗa ya ce duk wanda ya san zai koma ma Allah ya sani Allah zai tsayar da shi ko la yajma annakum ila yawmil qiyamati la rayba fihi yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin ya ce to duk wanda ya san zai koma ma Allah ya sani Allah zai tsayar da shi duk wanda ya san Allah zai tsayar da shi ya san Allah zai tambaye shi yace duk wanda ya san Allah zai tambaye shi ya tanadi amsar da zai ba mu Allah sai ta ya ƙara tashi yace fa ainal mafar to ina mafaka to shine mahallin shahidin da ya kamu maganar yace mafitar ita ce ka gyara gaba Allah ya yafe maka baya to da ka duk abin da ka san ka bar shi karka koma masa in dai ba mai kyau bane ka gyara gaba Allah ya yafe maka baya yace idan kuma kaki ka ci gaba da bata gaban Allah ya kama ka da gaba da bayan ya hada maka aikin ka in ka ka tuba sai a yafe maka bayan a baka ladan gaban ba shikenan ba Allah ya datar da mu Allah ya biya mana bukatunmu na alkhairi wa sallallahu wa sallim ala man talaqa alqur'ana min ladun hakimin alim wa assalamu alaikum